والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشهر المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله إقوام السورة لم تتكلموا إقوانا متشوانا لازم البركة داود رأيت في الكتاب من التبيان في أداء شرط القرآن ولبل من أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وان ده متاسي فصل في رفع الصوت بالقراءة ما لدي فصل ربي وان تكن اوكك كو اجا صوتي ده كاركي هذا فصل مهم وأنا فصل يلي بمهم ينبغي ان يعتنى به يا كما تقول يا وجب اقودش اعلم في سنة كم يتورارو أنه جاءت أحاديث كثيرة حديثين داما سنة في صحيحي cikin sai bukari sai muslim gairi da wasu su dalatu masu nuni a nafsi shibabi rafi sauti masu nuni a kan cewa an sauko sunantuwar tsaga sauti birkira a da karatu wa za a da asaru haka zalika hadisai daga sabai da dama su masu zo dalatu masu nuni a nafsi shibabi ikhfa ko hadisai sun zo daga sabai da alisallam waɗanda suka dala masu nuni a na shababin ikfa a kan cewa an so wasu mintuwar wato ɓoyewa wa kafin da sauti da kuma yin ƙasa da sauti yayin karatu wasu na zukuru min ha tsarafan ya tsira za mu ambata muku wani ɓangare kaɗan na cewa ina na sharatan ila asuliha kamar nuni ne akan asalinsu za ka iya koma ka wato ka lalaba asalinsu da ke insha Allah ta'ala قال أبو حامد بن الغزالي أبو حامد الغزالي yace wa gairuhu inda ulama da wasu sa daga cikin malamai sun ce wa tariqul jam'i bainal akhbar hanyoyi da za su sa a haɗe wa'annan hadisai tsakanin bayyana da karatu da koyewa wal asari mukhtalifa da wannan da suka zo da dama da wajen sabai kuma daban-daban ya ce hanyar dajar da tsakaninsu fi haga shi ne annan isarara shi ɓoye karatu a ya fi nisa min riya ga barin riya huwa afdalu da haka zai fada la fi haqqi man yakhafu zalika haqqi wanda yake ganin cewa in ya bayyana riya zai shi a haƙƙin sa kenan ba a wajen mutane ba shi ya san zuciyarsa fa in lam ya wa in lam yakhaf riya in ji tsoron riya ba to fal jaharu bayyana da karatu wa rafa sauti al sauti afdalu shi fada لأن العمل فيه أكثر domin aiki a cikin bayanan bayanarwa ya fi yawa shi kansa za ka consuming energy sanda kake ɗaga sauki kana kone wani bawa a jikinka da sauransu na'am wali anna fa'idatahu da kuma fa'idarsa shi bayanan da karatun ta ta'adda tana ƙetare shi ta tafi kan wani sa ta ta'adda ila gairi tana ƙetare shi zuwa wani sa wanda kuma wata ka'idar suke ce wannan fa'ul muta'addi amfani ko fa'ida wato mai karkasuwa mai tsallake ne ta zuwa kan wasu afugan safarar laminan lajini yadda fa'in suke zama a jikin mai kawai kagan karatu kawai kai a ɓoye kai kaɗan shafa in ka je ka koyar ko ka ɗaga sauki da karatu ya shafe ka ya shafi wani ka shi ne ka'ida ku zama talani wannan ba'in muta'addi amfani mai ƙetare mai tsallake kai tafi kan wani أفضل شيء فلنا من الله بالسلوى أيوة كم من شيء كون ولأنه سوى شيء كراجين شيء يمكن kalmar tsari yana farkar da zuciyar mai karatu don ko a ɗabi'a yanzu idan tana karatu ƙasa-ƙasa ko a zuci sar'ana wata nan nan da za ka yi bacci amma sanda ka ɗaga sautinka wannan motsin da kake da jikinka to za ga wannan ya fi nisa da bacci ko na wani hamman kuma ya fi tattara himma mutum da kwazon sa irin fikir fihi har ma ya sa idan yin tunani a cikin karatu wayar su rubuta ma'an irai har ma ya dinga miƙa jinsa zuwa ga karatu ya ce abin da nake faɗa ya yi shi shiga kuma kunne na ba su ke fata kunne ya ci wayar su rubuta nauma kuma yana kore da ya kore shi wayar zirufin nishaɗi kuma yana ƙara mutum a cikin nishaɗinsa eh wa yuki su gaira kuma yana farkar da wani sa min na'imi kuma bacci ma yake o kafin ko ya rukana ko yana shi ko kuma karbi sha in da shiga ba masa farin ciki na ƙarin suka suka ma hazar da hun shar'un duk da wani abu ya bujiro masa min bi ya ci bikin wata biyoyi ma'ana ne ko dai bayyana wa ko ta wa to kai za ka mun jaro abu ba idan har wani na abubuwan ya bujiro masa da ni kaza da ni kaza ba zai biya ba to guljaru بين لك لكن أفضل الشيء فلا فلسما هذه النيات إذا وانا النية قدر لك أن تكسر تلو دمك أمتها قولنا أن بيانات توشيك نسيت يضاعف الأجر كنادة للنقوات قال الغزالي ما هو غزالي فلا إن شاء ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل دعاك الإمام قدسي كراتي أتشم قرآن أتشم فلا بشيخ فلا هذا حكم المسألة wanda shi ne hukuncin matsalar nan ba za su iya cewa kawai kai tsaye koyewa shi farin la ko bayyanawa ba ko ya danganta da niyyar da wasu abubuwan da muka ambata wa man asamu amma a jinsai maka fiye da suna da yawa wa ana ushiru zan yi nuni ne ila tsarafin min ba'adin zuwa wani sashi ko na ɓangaro wasu ɓangarorin ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال يدعو في البخاري في مسلم لبعد صحبه لنا ان قال مسلم ذاتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا دون نفسك من سماء من الله شيء ألا بسبعين سوراره أدري بمعنى السماح كده ألا في الايه يعجبك لا سوراره سوران دلاتي ما أبنى للنبي ان يدع بالايه سوراره ولا النبي حسن الصوت يدع الصوت لكراته يتكلم بالقرآن ينا غير القرآن يجعل به yana kai a san da annabi yake bayyana da shi to wannan kore Allah ya san amma da sanin kansa sai koyi ko kuma yana annabi dawo an gane رواه البخاري ومسلم ومعنى أذنة معنى أذنة ليس معنى الشورار وهو إشارة إلى الرضا والقبول كاقا ولا ألا يشورار إشارة أكل يزداد التقوى وعن أبي موسى ابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا مش يا أبو موسى لقد أوتيت مزمارا تقف أمامك صوتي إما زميل آل داوود صوتي لأن داوود عليه السلام قال البخاري ومسلم وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تنسي لو رأيتني أبو موسى هنا ما قابلني وأنا أستمع بقراءتي البارحة فإن النبي ina sauraron karatun ta jirin dare ai da kana ta karatun qur'ani ke tsaya da sauraron ta shi ina ta jin daɗin karatun ka wa muslim al-ibar min riwayat burayda min عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تمشي الله أشد أذنا والله ألا يتسألني سوراره إلى رجل إلى رجل إزواء مكان الحسن الصوتي من تكتان صوتي من القرآن أفندي تكرة القرآن min sa'il qaina fiye da ma'abucin kayan kiɗa da waƙe yake tsaye sai sauraro ila kaina ci zuwa waka da inda don mawaƙin ya waka sai tsaya izo da sanda ake rera ta tsaya saurara yana samun nishaɗi to ubangiji na wata ala ya tsadan sauraron ƙwar'ani ana rera shi rawabin mata ابن ماجه بن سعيد حديث وليس وانا بن مسعود الاشعري رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت اني لا اعرف أصوات روح قتل أشعريين يتي مين يتي إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين لي والله إنا قال صوت موسى مثل موسى العشاء بالليل دل الدار حين يدخلون ستة إسكابين عدد وعلموا نازلهم kuma ina gane matsayinsu min aswaƙin da suke wato furtawa suke daga sarki cikin ƙur'ani da karatun ƙur'ani billahi da lillahi wa yin kuntu ko da lan ara manazilan banga inda suke zaune ba shi da nazari bin da sanda wato suka zauna da rana ma'ana a yanzu muke cewa mutanen abu musa al'asari mutanen abu musa al'asari inda ne ina zuwa in saurari kanan cikin da suke yi a gidajen ina zuwa in saurari sautin da dare amma da rana ba na ya in saurari da masu malamai nan inni da arifu aswa da buru bakata al'ashiri al'ashariyin yana gane kawayen mutanen musul ashari ma'ana sa abu sal ashari shi da ita iransa ina gane su dare da dare shi ne ne kuma sallar su shiga gida wa alim munafiqahu kuma ina gane mazaunan su ma'ana ina zuwa har gidajen su min aswati a san da suke da fitu cikin qur'an da karatu qur'ani bil dare da dare wa in kuntu lam ara munafiqahum amma ba na ganin inda suke tafiya ko da suke zama shi ne nazari bin nahar sai suke zuwa cikin gona da rana ma'ana da dare ina bibiyar su da rana ko ba na bibiyar su rawan bukhari wa muslim وعن الله بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تبين القرآن وقوات القرآن بأصواتكم لصوتكم رواه أبو داود والنسائي وغيرهما شيء صحيح وروى أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع برزة ناس سمع الياج كمر هيانية شنو برزة ياج هيانية توت متاني في المسجد أو مثلا يقرأون القرآن كوكا برزة هيانية برزة صوتي بالثاني ya ce ina jin cocin wasu mutane ilmar da masallaci ƙar'unin ƙura'an ta karanta ƙura'ani ba kanin ce tuba ne haɗula aljanna ta tabbata ga wa'in nan ko kuma madalla ga wa'in nan ko yabo ya ta tabbata ga wa'in nan ko ta shi a gidan aljanna ta tabbata ga wa'in nan yana fatar tuba lahu na ma'ab kanu sun kasance a habban nasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'in nan sune wani musulmi mutane a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alaihi wasallam وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة a cikin tabbatar da bayyanar da karatu da halaccin haka da kuma an fi haka akwai hadisi da dama wa amman asaru an sahaba wa tabi'in amma hadisi da aka rubuto da asar da aka rubuto daga sahabbai da tabi'i min aqwalihim akan manganin su akan hakan wa fa'alin da ayyukan su فاضطروا من أن تحضر ثم قرروا إلى الجيش وإلى واضطروا لأن تذكر ثم قرروا عن بشير وهذا كله wannan bal bid'a fi man la yakhafu riya amma fa bayyana wannan wanda baya jin tsoro akan tsoron riya akan kansa wala tijamu kuta kama ko jiji da kai wala nahu ma ko kuma wani wato wani wa'annan tabi'u guda biyu ne kaba ga cikin miya gudu wala yi jama'a amma tare da bayyana wannan zuka kafa yi da mutane da lafi bi lafi salatin da rikta musallansu wa takhalidiha alayhi da cakuɗa musallar su ma'ana in yanzu na yi a cikin mutane ya ɗaga sauki to wannan ba kuma za ka daga kefance a ɓunkwai kai shi ke ko su mutane da ba suna so ka yi ɗaga musulun su ji wannan sautin naka وقد نذكر عن جماعة من السلف اختيار الأخفاء أنكركم كما واتوا سوى أن تدعوا قوي كرسول وتنزل كما غواتا لخوف مما ذكرناه قبل الصورة تدعوا بنا مكعبك me suke tsoro riya kada jiki da kai kada kaza wa qad nusira an jama'a dan fa an al-a'mas arjala bi sulaiman bin niran al-a'mas qali dakhaltu ala ibrahim intinas wa ibrahim nakhal وهو يقرأ في المصحف ينكر القرآن أتكي مصحف فاستأذن عليه رجل سوى المسلمين يكتب ينتزيشه فقطعه في رجل هنا قال سير القرآن وقال لي لا يرى هذا إلا أقرأ كل ساعة sai ke cewa al'amish ba na son wanda ya gan cewa kullum a cikin karanta ƙwararri ne a kowane lokaci ba na sai gane kullum a cikin karanta ƙwararri a cikin na aiki magabata karanta ƙwararri ko da shi shi su da maza a cikin وعن أبي العالي قال أقول لك أبو العالي الرياحي فكنت جالس ولقيت ذاك الشيء أبو جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصحاب أحمد بن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن فقال رجل كما يأتي قراءة الليلة كذا جاء لنا كذا كذا كذا وقال في هذا الحظ كبير فأنا أقول أنك يرى ربنا إذا كان جاء وكان جاء هذا الحظ كبير وأنا أقول أنك أكد لا إنسان أكا يا أكا أكد لا يرى ربك ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر قال وين نبغى لا أنا ارد كما مصوجات معناه النساء ولا استقال وكبر ودرج هذيك عقبة بن عامر انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادما أن الله من القران الزاهر بالقرآن كالزاهر الصدقة وأنك تبين القرآن كما يجب أنك تبين الصدقات والمشير بالقرآن وأنك كوي القرآن كوي ثلاثين القرآن كالمشير بالصدقة كما أنك كوي صدقات رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي هذا حديث حسن قال الترمذي معنى هذا حديث sai da yake cewa Allah na zai shiru bi qira'atul Qur'an wanda yake koyi karatun Qur'ani abu ba da abu da nan da zai zawo biya sai da wanda yake bayyana da shi ya Allah sarrafa tafsir domin sadaka ko yayin sadaka sadaka ta koyi abu ba da abu da abu da عند أهل العلم أو جماعة متعلمين في العلانية واتوا واتوا للسلكة تبجي كل السلكة تأتي تأتي قالت وإنما معنى هذا إذا أمام أنا وزن عند أهل العلم أو جماعة متعلم كي يأمن الرجل من العجب لم يكن يأمن تاكوان الجيل كين لأن الذي يشعر بالعمل ومن يكون ويعيك لا يخاف عليه من العجب بعد يمسر الجيل كين يوم بين فرزناه يسعي كما يخاف عليه الذي أكي جزء ونوان من الأبيئة من علامة يكون يبينه ويأتي وانت نتيه وكل هذا موافق لما تقدم انت ماله انت شيء بدي تيه وانا مقوانا شيء وكل هذا دو وانا موافق لما تقدم تقريبا ليه لاني ده ابن ده بيان في قبالي في اول الفصل ابن مفصل لنا اللي تفصيل اذا من انا جي مستقرية تو ابو في قولي مبا جي مستقرية جي كيف يبين الشيء يمشي بينه وأن نفع المتعدين أنقالكم أفضل من نفع الله جديد. Wa nahun in kafa mai sama da jihar Che'an, idan ya ji ranar wani abu da zai iya da aikin a sakamakon bayanan karatu, Ibrahim Faruwar da ta san abin da a ke yi, to wanan yadda har kada ya bayana. Ba ina ne kawai kuma kuma bai jubɓo ba a wasu tushen jihar? To an so a bayana. Ba in gane kiratu min jama'a ce, wuce ta idan kuma karatu ya dawo jama'a ce da cikin haɗu gabaɗaya, da aka gani su a wato ko sunantuwar bayyanarwa za ta ƙara ƙarfafa domin ai tare za su haɗa bai ba ba haɗa baki a cikin wani ya koyi wani ya koyi limamin dauna ga abin da muka batar shi ma ka tsoron shi akan babu da muka gabatar wani ma ya hasar fi saboda abin da yake faruwa a cikin bayyanarwar mai na fa'igeri na amfanin da wasu wallahu ta'ala ana Allah shi wasu akwai da ba iya ɗaukar ba iya karfi ko an a aka amma idan ka bayyana musu kuma ya amfana ya zai yi ba kaga a san da ke nan muke cewa an aminta ba zai bata wani sallah ba zai kaza ba zai kaza ba zai wani shi ka ce wannan bafai fasil rabiya ka ce babu tahsil sauti min qur'an cikin kasancewar sunnantuwar kyautar sauti da qur'ani musta'addi ne an su sunna ne ka kawata sautinka sautin ya zama an rera ƙalubalen gwado da kwallale da sanabe da katibiri da iya yi da wannan sautin ya yi mutane cewa abu wannan babban zancen Allah ne da abin da ya ba shi ba kuma a jima'ar ulama wa rabbi Allahu anhu malamai sun haɗu kaso kan ɗin min salaf tun daga magabata na kwarai sahabbai tabi'i wal khalaf da wadanda suka biyo bayan min sahabbai tabi'i وأنا من السابعين السابعين ومن بعدهم وصل الصدوء أبين من علماء الأنصار لقد سمى لمين من يمن ينقلوا على مسلم أي مثل مسلمين واتوا معلمة مسلمين جاهلوا مسلمين بفرق على الشباب سواء أبن سواء سنة تحسين الصوت توجد الصوت من القرآن أفنى ذلك على سنة القرآن وأقواله قادم بكلمة لمن وأفعاله دعيفة مشهورة فلنوني نهاية الشورى الأشهر سنة معنى أن صبر جميع الناس كان أو سأس كلمة فيه ونحن مستغنون ما لكتبه دم وجاءت أن كل شيء حتى الكون كان قبل من أفراد الذين يكون قبل السبقات ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هدو جديد لا تبعد جامعة جيب الصوت ونهضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيد وما سوى عند العامة والخاصة suna nan a wajen gama garin mutane kafar ke kuntattu mutane ma'ana waɗanda ba malamai masu san hadisi malaman masu sanci ka hadisi kama hadisi nan da ya gabata zayyinin qur'ani bi aqwatikum ku duk da qur'ani sautin hadisin sai ya gabata wa hadisi na kudu yake mizmaran cewa abu musa al-ashari an ba shi sautin min magana da al dawud an ba shi sautin da cikin sautuka annabi dawud wa hadisi ma abin allah da hadisin cewa ubangiji sautin ala bai taɓa sauraro ba يلي سورارو بولو في اللي في صوت القرآن وحديث لولا لله أشد أذلا وبيجي أبو سؤال من سورارو وقد تتجاوز كلها دون أن تفصل في الفصل السابق أسمى وفصل اللي قبلها وتقدم في فصل الترتيب كما يا قبلها أبابه لو قبلت الترتيب رين القرآن حديث عبد الله بن مقفل في ترجيح النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة كان يمكن أن يكون داو a cikin tarje ka dawo tare da ma'ana abin da ke kawo tarje jan sauti shi ya kawo harafi mai manta sai ka ja shi ta mutu mu dudan ta mutu mu dudan ka ɗane shi yake kawo wannan jan sautin ka koma kuma ka bayan وكحديث سعد بن الوقاص وحديث أبي لبابة حديثه إلى البس وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من لم يتغنى wanda يوان rera القرآن ba? وليس لنا ما ترجم رواهما أبو داود بإسنادين جيدين وفي إسناد سعد اختلاف لا يدور حديث حسن قال جمهور العلماء والمثل معناه لم لم يتغنى أي لم يحسن صوته معناه ما لم يتغنى فأنا سوى اللي يواجهني أبغى أحسن وأنا بيرير القرآن كنت سوى يترجم وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما دعني سنة قراءة العشاء يا قلت أحسن الإشهاد التين والزبتون يا قلت السورة التين وما سمعت أحدا والله إني مسكت ونمت أحسن صوتا منك يا بتاعي شيء بين من أحسن ما تؤتي رواه البخاري ومسلم قال العلماء رحمه الله تعالى ما نكتب فيستحب عنه تحسين الصوت شوية الصوت بالقراءة ذكرته وتبيينها او أوعتاتا ما لم يخرج مثلا هكذا بالتبع عن أجل القراءة yau ta daga iyaka ta karatu ba bi tamɗiɗi da wannan jan ana ce mafta da madda da mafta da tsaye an gane ko kaga domin ya ta mafta me ke cewa ma'ana ta mai ta mafta ai mai ta madda ana ce tuk a larabci mutukun hawa mafta idan ya tsari abu shi ma madda ɗin dalin ɗan ce almaddu da tsarki fulbin harfi أو التسوي ده حرفي أنا مصدر إيه فقال زعل أهلي يتمطى فقال يتمطى يتمطى يتبخر هنا كما هنا جرمتي نعم فإذا فرضا لأن كثير إذا كان فعل حرم الحيث أنا وأنا عارف أو أخبار وقوة يقول هم يعني حرام يعني حرام هم يقول الحال amma mutum karanta qur'ani da yaren larabci da rera al'alhan anan furta shi da larabci tare da masa ado da sauki faɗaɗa kalin shafi'i fi mawuƙin ya ba isa akarauha ita amma yanzu kamar yi waƙe suna kyamata haka mutsar fi mawuƙin da ke da akarauha ba na kyamata haka قال أصحابنا ما نمشى في جاسة ليس على قولين بل في تفسير in ce wannan sai mun bayanin wannan ba za a ce maganin ko ya yi ko bai ba kamar da shafi a karawa a lokaci kuma za a karawa da ne bayani akwai bayani akan wani bai a farofa fi tamti don fi ita da iyaka wajen ja ba za jawo da hajji a yin fice iyaka ba wanda fi kariya wani shi wanda ya fi iya mata wai yi jawo in bai kai ba amma ya ja ko wanda fi lamin ya kira wani shi abin da ya fi mata ba وقال عمر بن الكبار سجين الكالين الكالية بدأ في التالي كمتم الحاوي الكراج بالألحاد الموضوعة للأجانب وتكرد القرآن دون سلو للأجانب اللي كتبوا سلو نواق أجانب فوق يتي إن أخرجت لفظ القرآن إذا هو سلف يبدأ لفظ القرآن عن صيغة للأسل يجب في خالد حركات الدين إذا الشبود والسوى سليم أو إخراج الحركات منه أو تد والسوى سليم أو قصر ممدود أو أبدا أكزاء أكزاء أكزاء أو مجد مقصور كوكما أي مجد أبدا لك أكزاء أي أيمتي أو تمطيط تمطيط النخفاء بيضب كوكما جند ذلك يكوي وتكلمه ويلتمس به معنى كوما أنا تركتي هو حرام ولا حرام يبسط بالإسئلة من يوم ما المائنة كمان فاش إلا إيكا سهل به المستمع كم وإنه ما يكفي صورة ويش ما يترقى مع الله لأنه عدل في دمياء كوتي دو نجرة الناس عنا جيب قوي لك حين القرآن تأثن إلى نعي الجاد الدواء فرقة هذا أبو نبي كمان قال الله تعالى وجد الله تعالى هو الله تعالى يقول ألا ينسوا قرآن العربية قرآن يبلغ غير في عوج ba karkatacce ba ne wato ba shi wata illa ba mai illa ba ne ba karkatacce ba ne ba mai tawaya ba ne larabci ne zalla abinda laraba su faɗa a kai ƙarfi fa in lam yi kuri jiwon lahar idan wannan gwanon bututun da sanabe ɗin da wannan iya yi ɗin wato yubdar da shi ba an lafazi daga lafazinsa ba wa kira'ati da karafinsa ba ana tafiye wato yana nan a tsaye da ake rera da tukanin ba ya halatta يعني من ذلك أفعالي da wannan sanar nasu ne ya ƙara da tafsirin suwani a cikin sauƙiwa a cikin ƙur'ani هذا كلام أقوم بالقضاء وتم ذلك شيء مغنى وبقى بالقضاء وأقوم بالقضاء فهذا القسم الأول لا جلال بالقوتنا يذكر عتب الألحان المحرمة دلل ذكراته دسلوا لك أبو هرم سوا مصيبة مصيبة وأنا مصيبة ابتلي بها بعض العوامل سألة أنت ارتفاع والعوام الجاهلي والمسكين وقام كلام مثالي ده القرآن أنا ونعبد أنا ونسلولتي أنا ونعبد الله يضرب بعد القرآن والطغاني الغشمة وسوة الاستبداع هم الظالمين الذين يقرؤون عن الجنائز وقلاء قال بيسم ما ينكر إذا علمتها تذكرتها القرآن يداوى وهذا ما ينفرد وفي بعض المحاسن ko a wurin tarin wajen tarukan bukukuwa za a yi saboda wannan rerawar shi suna son sa saboda zai dauka wani sauti ne ko ni waƙi ne ko na wani bida'atu muharramatu wani bida'atu amr aram ta zahira wa bayyana ya sabu kullu mustami'in laha to wanda ma yana zuwa yana sauraro shi ma yana saba ma Allah kama qala ba'd al-qurra kama yake fada wa yahsabu kullu qadirin ala ibadatihi wanda yake da ikon kawo da irin wannan abin da ake yi to in ya bari aka ci gaba da yi shi ma yana saba ma Allah aw ala nahi an habu mai ikon ma ya hani idan lam yafa'al zalika sai aka saka ya saba ma Allah wa qad bazantu fiha ba'd qudrati malike cewa a cikin wannan littafin na iya yi na na wasu iyakacin kokari da ma'arzu a lufabin lahi kare na fata da wahala Allah أن يوفق لإزالتها الله التي لا تلد ولا لا تكون وأن من هو أهل لذلك وأن كريسيكم كور وعدو واجعله في عافية وأن بس لا تأتي قال الشافعي إمام الشافعي يقرأ في مختصر المدني الكتاب مختصر المدني كما إذا ما كانت كعشان رحمهم الله تعالى ألا يمسرهما سوى يحسن صوته وتيجي صوت الإنسان بأي وجه كان تقول صوتك ƙarfi wa haɗu ma ya ƙarar wato mafi abin da aka so mutum zai karanta da saurin ma da yake hajjara hadara ne an saurin sauri wata hajjini ko zai kokarin halatto da ba ta rasu ko damar sallin ke karatun ƙwa'ani domin zai jinar ko zai rabu su wata sura da wajen babu tarjib ko tarjib a cikin ko ba ka da ba ka da قال هل اللغة قال ما اللغة قتي قال أنا حدرت القراءة إذا أدركتها أنا حدرت الحدر إنه ما حدرت القراءة إذا أدركتها نك بدانا دعيتها أن قالوا ولم تمطل سي كراتين باتر لك مرة سي كراتين سوري شو أدرك شو أدرك هو كراتين سوري كتير مرة تو وقال أنا فلان يقرأ بالتحذيب إذا أراد صوته أما أنا أتشوه مثل يقرأ أنت بالتحذيب معنى بدون شيء معنى إذا أراد صوته إن يسير بصوت إنسان وقد روى وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي رضي الله عنه أنه قال أنه قرأ أبو هريرة إذا الشمس كورت محزنها شبه الرساء سيدين كانت عنك لكي كاتوا دين an gane ah. a risa ko a rasa shi ne wake da cewa na mamaci in ya rasa wani sunan na abu yawon ina ji mana abin malaika a ra'aiki na nan da kun shafin sau ya kake gani idan mutum ba shi da kyawun sa ko arziki a cikin masa sa'a shi ta ce in ba an cikin ka ko koyi da wani mako a iya abin da Allah ya hori maka da kike ta shi da Thank you. darasi biyu a kan ofis ko ne ne dubu biyu